Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha takwas Iliya da Obadiya Bayan dogon lokaci a cikin shekara ta uku, maganar Ubangiji ta zo wa Iliya ta ce, Tafi ka gabatar da kanka ga Ahab, zan kuwa aika da ruwan sama a ƙasar, saboda haka Iliya ya tafi ya gabatar da kansa ga Ahab. Yanzu dai yunwa ta tsananta a Samariya, Ahab kuma ya aika a kawo Obadiya, sarkin fadansa. Obadiya dai cikakken mai gaskata da Ubangiji ne, yayinda Yezebel tana kisan annabawan Ubangiji, Obadiya ya ɗauki annabawa ɗari ya ɓoye a kogwanni biyu, hamsin a kowanne, ya kuma tanada musu abinci da ruwa. Ahab ya ce wa Obadiya, Ka ratsa ƙasar zuwa dukkan maɓulɓulai da fadamu, mai yiwuwa ka sami ciyawa, mu ba dawakai da alfadarai don su rayu. don kada mu kashe dabbobinmu, saboda haka suka raba ƙasar da za su ratsa, Ahab zai tafi gefe ɗaya, Obadiya kuma ya bi gefen ɗaya, Yayin da Obadiya yana tafiya sai Iliya ya sari da shi, Obadiya ya gane shi, ya suna har ƙasa ya ce, Kai ne shugabana, Iliya? Iliya ya amsa ya ce, I, je ka faɗa wa mai gidanka cewa Iliya yana anan. Obadiya ya yi tambaya, Me na yi da ba daidai ba, da kake miƙa bawanka ga Ahab don yă kashe? Na rantse da Ubangiji Allahnka, babu al'umma ko masarauta da mai girma sarki bai aika a nemo ka ba, in suka ce ba ka can, sai ya sa mulkin ko al'ummar su rantse cewa, Ai, ba su same ka ba, amma yanzu kana faɗa min in tafi wurin mai girma. in ce, Iliya yana a nan, ban san inda Ruhun Ubangiji zai kai ka sa'ad da na bar ka ba, in na tafi na faɗa wa Ahab, bai kuma same ka a nan ba, zai sa a kashe ni, tunafa ni bawanka, na yi wa Ubangiji sujada tun ina saurayi, ranka yi daɗe, ashe, ba a faɗa maka abin da na yi lokacin da Yezebel ta karkashe annabawan Ubangiji ba, yadda na ɓoye annabawa ɗari, na sa su hamsin hamsin a kogwanni biyu, na yi ta ba su abinci da ruwa, yanzu fa, kana ce in tafi wurin mai girma sarki, in ce Iliya yana a nan, ai, zai kashe ni. Iliya ya ce, Na rantse da Ubangiji Maɗaukaki, wanda nake bautawa, tabbatacce zan gabatar da kaina ga Ahab a yau, Iliya a dutsen Karmel. Saboda haka, sai Obadiya ya tafi wurin Ahab ya faɗa masa, Ahab kuwa ya tafi wurin Iliya Sa'ad da Ahab ya ga Iliya, sai ya ce masa, Kai ne wannan, kai mai tā da zaune tsaye a Isra'ila? Iliya ya amsa ya ce, Ban tā da zaune tsaye a Isra'ila ba, amma kai da iyalin mahaifinka, ku kuka tā da zaune tsaye, ka ƙyale umarnai Ubangiji, ka bi Ba'al, yanzu ka tara mutane daga dukan Isra'ila su sadu da ni a kan dutsen Karmel, ka kuma kawo annabawa ɗari huɗu da hamsin na Ba'al. da kuma annabawa ɗari huɗu na Ashera waɗanda suka ci a teburin Yezebel, sai Ahab ya aika a duk faɗin Isra'ila, ya kuma tattara annabawa a kan dutsen Karmel, Iliya ya je gaban mutane ya ce, Har yaushe za ku yi ta yawo tsakanin ra'ayoyi biyu? In Ubangiji ne Allah, ku bi shi, amma in Ba'al ne, ku bi shi, mutane dai ba su ce uffan ba. Sai Iliya ya ce musu, Ni ne kaɗai annabin Ubangiji da ya rage, amma Ba'al yana da annabawa ɗari hudu da hamsin, ku samo mana bijimai biyu, bari su zaɓa ɗaya wa kansu, bari kuma su yanka shi kucu kucu su sa a itace, sai dai, kada su sa wuta a kansa, ni kuwa zan shirya ɗaya bijimi in sa a kan itace, ni ma ba zan sa wuta a kansa ba, sa'an nan ku kira bisa sunan Allahnku, ni kuwa zan kira bisa sunan Ubangiji, duk Allahn da ya amsa ta wurin wuta shi ne Allah. Sai dukan jama'a suka ce, Abin nan da faɗa yana da kyau, Iliya ya ce wa annabawan Ba'al, Ku fara zaɓi bijimi ɗaya, ku shirya da yake kuna da yawa, ku kira a bisa sunan Allahnku, amma kada ku kunna wuta. Sai suka ɗauki bijimin da aka ba su suka shirya shi, sa'an nan suka kira bisa sunan Ba'al daga safe hatsakar rana, suna ihu, Ya Ba'al, ka amsa mana, amma babu wata amsa, babu wani da ya amsa, suka yi ta rawa kewaye da bagadan da suka yi, da tsakar rana, Iliya ya fara yin musu ba'a ya ce, Ku yi ihu da ƙarfi, tabbatacce shi Allah ne, mai yiwuwa yana cikin zurfin tunani, ko dai aiki ya masa yawa, ko ya yi tafiya, mai yiwuwa yana barci ne, dole a tashe shi. sai suka yi ihu da ƙarfi, suna tsattsaga kansu da takuba da masu, yadda su take, sai da jininsu ya yi ta zuba. Tsakar rana ta wuce, suka ci gaba da ƙoƙari, suna annabci har lokacin miƙa hadayar yamma ya yi, amma babu wani da ya tanka, babu wani da ya amsa, babu wanda ya kula. Sa'an nan Iliya ya ce wa dukkan mutane, Ku zo nan wurina, suka zo wurinsa. ya kuma shirya bagaden Ubangiji da ya riga ya zama kufai, Iliya ya ɗauki duwatsu goma sha biyu, ɗaya don kowace kabila zuriyar Yaƙub, wadda maganar Ubangiji ta zo masa cewa, Sunanka zai zama Isra'ila, da waɗannan duwatsun ya gina bagade cikin sunan Ubangiji, ya kuma haƙa wuriya kewaye da shi, isasshe da zai ci garwa biyu na irin ƙwayar gyaɗa, ya shirya itace ya yayyanka bijimin kucu kucu, ya shimfiɗa shi a itacen, sa'an nan ya ce musu, Ku cika manyan tuluna da ruwa, ku zuba a kan hadayar da kuma kan itacen, suka zuba, ya ce, Ku sāke yin haka, sai suka sāke yin haka, ya umarta, Ku yi haka sau na uku, suka kuma yi haka sau na uku, ruwan ya gangara kewaye da bagadan, har ma ya cika wuriyar. A lokacin hadaya sai annabi Iliya ya zo gaba ya yi addu'a ya ce, Ya Ubangiji Allah na Ibrahim, na Isra'ila da kuma na Yaƙub, bari a sani a yau cewa kai Allah ne a cikin Isra'ila, a kuma san cewa ni bawanka ne, na kuma yi dukkan waɗannan abubuwa bisa umarninka. Ka amsa mini, ya Ubangiji, ka amsa mini, saboda waɗannan mutane su san cewa kai. Ya Ubangiji, kai ne Allah, su kuma san cewa kana sake juye sukatansu zuwa a gare ka, sai wutar Ubangiji ya fāɗo, ya cinye hadayar itacen, duwatsun da kuma ƙasar, ya lashe ruwan da yake cikin wuriyar. Sa'ad da mutane suka ga wannan, sai suka rusuna, suka sunkuyar da kai, suka ce, Ubangiji shi ne Allah, Ubangiji shi ne Allah. Sa'an nan Iliya ya umarce su ya ce, Ku kama annabawan Ba'al, kada ku bar waninsu ya tsere, suka kama su, Iliya kuwa ya sa aka gangara da su zuwa kwarin Kishon, aka yayyanka su a can. Sai Iliya ya ce wa Ahab, Ka haura gida, ka ci ka sha, gama ina jin motsin ruwan sama mai yawa. Sai Ahab ya ruga don ya ci, ya sha, amma Iliya ya hau kan ƙwanƙolin Karmel ya na ƙasa ya sa fuskarsa a tsakanin gwiwarsa, ya ce wa bawansa, Tafi, ka dubi wajen teku, sai bawan ya haura ya duba ya ce, Ba kome a can. Sau bakwai Iliya ya ce, Koma. Sau na bakwai bawan ya ce, Wani girgije ƙarami kamar hannun mutum yana tasowa daga teku. Sai Iliya ya ce, Je ka faɗa wa Ahab, shi da keken yaƙinka, ka gangara kafin ruwan sama ya tare ka. Ana cikin haka, sarari ya ƙara duhunta da girgije, iska ta taso, sai ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya sauko, Ahab kuwa ya hau zuwa Yezireyel, ikon Ubangiji ya sauko a kan Iliya, ya sha ɗamara, ya ruga a guje a gaban Ahab har zuwa Yezireyel.